amma ban gan abin nan ko kwarin na abin karanta ya ya ya ya ya yanta wani baya wata bai washi ko eh, hmm. a kawo nan dan ya taho yana fakiri farkon musulunci shi kenan sai zauna haka nan ya zan babban mutum eh? ba wancan zamani a lokacin da sun ka suna suna sababbi sannan ne wahala take amma daga baya sun gan manyan mutane sadaka eh. tambaya ta kan eh, nan na dukiyar nan ne gado a'a na dukiyar ka eh, ka san abin da ke ne da bisa uku ya kai ake yi da uku a ɗaya da eh, kashi guda da shi za a biya wasu yoyi kashi biyu a raba magada kamar yadda Allah ya ce eh. Eh. ai da ke hadisi fikir ne don yana yawa ke amfani da hadisi wanda yake ba ba na eh, haka ne yake mutane na mu wato hadisi ne mar'i na gani na ake yi duk abin da an ka yake mutane na yi halle barorin su ya yi shari'a don abin da yake yi amma kuma ka ga ba ka yake mai hadisi bayan ga wasu sai an dangana su eh. ya ta wannan kenan hadisi ne ba bai ƙaryan hadisi ba ya da yake wato malik saboda an amince masa abin nan waɗannan a da gani wato za a ɓaci ƙarfi ƙaryan hadisi ko da kira hadisi kan yin akal abin sun zai kima akal sun ya zan marafi da malik kamar da ƙaryan hadisi gare su a kawo talati ga annabi su watanni suna da yawa ko ko yan kaɗan ne bayan da ya fara biyu a ci kan waka raja kan ya koma bawa ya halala kuma a kaza shi ubangiji bayan ya ta karɓo wasu abubuwa gare shi yanzu ya kasa ya kasa biya to shi kenan sai ya koma bawa abin da ya karɓa din nan ba a ca ya biya wala ya ajizuhu illa sultan ba da tanawumi amma kuma in ka ɗaura masa fansa wato idan an ɗaura masa fansa shi ubangiji bai iya cewa na gajiyar da kai ka kasa biya sai dai shari'a saboda ka sai alƙali ko sarki wanda yake mai shari'a bayan an ba shi lokaci an yi mai abin nan jinkiri ya kasa biya to sannan a ce to kun kaga an yi ma duk irin jinkirin da ya kamata a yi ma ka kasa biya saboda haka wato an gajiyar da kai Eh? Eh, idan ta na amina ta in ya ƙi a cewa ya kasa kun gane wa kullu zafi rahimin wa waladu ha bi manzilati batin mu mukatabatin aw au aw mutaqatin ila ajalin aw marhunatin wato idan mace tana da ɗa jariri waladu ha bi manzilati ha min mukatabati wato ɗanta yana matsayin wato ba jariri ba wato an daura ma mace fansa cikin fansa nan sai ta haihu to ɗanta ya shiga tare da ita in ba dan ubangiji ba ne amma in dan ubangiji ne kun ga wato wannan ɗa ne kuma ita za ta zan ubuwa da ba iya sayar da ita tana aure da wani mutum ka kun ga dan da za ta haifa a bawan ubangijin ta to sai ta daura fansa a cikin halin fansa din nan sai ta haihu dan nan ya shiga tare da ita ba a cewa kamar ka ka sayar da akuya ta haihu ba ka ce a kawo dan kun mun ko aw mudabbaratin ko kuma in ka ce mata in na mutu ke zan iya cikin wannan hali sai ta ta ta haihu to dan ya shiga eh. ga misali ita mace da take da take fasa to shi shi bagije na hmm. da ya lura cewa za ta haihu hmm. kafin kafin tafiya farsa eh. zai iya cewa banda abin da ta ba iyawa don ba iya toge ciki ka gane to

shi ne matsayin sallar wannan mutane tana da kyau ko ba su ba diya domin sun yi abin nan bayan liman suka ci ko ne ya sa suka eh, baya sun dai jahilci domin in liman ya riga ya cire abin nan bai komowa ko ya abin nan ko an yi mai subhanallah bai komowa in ya cire sai dai in ya komo sallah ba ta ɓaci ba zaman da zai yi kalliya eh zaman da sun kai na jahilci ba komi inda tawini ne amma inda gangan ne sun bata sallar su suna eh, tsammanin abin nan baya halatta su tashi Eh ba ta suna tsammanin haka nan wai gina liman ya komo ne da tawili ne an muta katin ila ajalin wadda an ka ce bayan wata kaza ke zan iya cikin wannan hali sai ta haihu to ɗanta ya shiga tare da ita aw marhunatin ko ya bada jinginar ta da ya ɗauko bashi yana ya ɗauko bashi ya bada jingina kamin ya biya bashi sai ta haihu dan ma ya shiga cikin jingina da an kasa biyan bashi za a sayar da ita don a biya haddadar kun gane wa da ummil da min ghairi sayyid bi ha idan mutum ya yana da baiwa ya take ta ta haihu to ita wannan ita ake ce ma ummu walad ba ya halatta ga ubangijinta ya sayar da ita kuma radda ya mutu ta zantiya to da ta zan ummu walad gare shi bayan haka nan ya ba ta dama ta tafi ta auri wani mutum ta haihu da shi to sai ubangijinta na farko ya mutu to ɗanta nan da ta haifa bayan ta zan umu walad ya zan ɗa tare da ita amma da ta haifi wani ɗa gabanin ta zan umu walad shi bai ciki kun gane to eh da namiji da mace duk ɗai ko da ba ta haife shi ba in ta yi ciki da ubangijinta cikin nan ya faɗi yana jini an ka zuba ruwa jinin nan bai wace ba ya nuna ciki ne domin in jini ne ɗai sai ya wace ta zan umu walar da wannan Eh. Eh, eh, shi bai karba in ya so don tana nan bai washi sai da yadda ya mutu ta zan iya sannan ɗan da ta haifa bayan ta zan umu walar da shi ya zan ɗa ya zai gadon shi ɗansa ne ga ubansa ce ya yi aure can ko ko kana nufin wanda ya haifa da ita to wannan bawansa ne ba ɗansa ba ne mutum bai iya mallakar ɗansa kun gane ɗanka da jikan ka da duk wanda ya hito daga gare ka ba ka iya mallaka su ɗanka ne ko da kuskure ka sau shi ya zan ɗa kun gane

ko sarki ne wannan auren eh. Eh. Eh. da eh wannan da eh shi auren da eh na sadaki kawai ko inda bai aurar da ita bai yiwa ya sa ta aiki to aikin ba shi da ci ba na bai iya kyauta da ita aure ai ba kyauta ba ne kana iya aure da ya kama kana ibada ta kyauta wato mutum ya ce ma bawansa ta mudabbarun mudabbarun ma'ana shi wato kenan baya na za ka zaba da hau ta hurrun an dugurin mai kai ɗare bayan bayana zuzu لا يجوز uku har in ya yi masa wannan wasiya to ba ya halatta ya sayar da shi wala hu khidmatu amma yana isa shi aiki ya masa halar da ya mutu wala hun taza'u malihi malam yamrad kuma in yana da dukiya yana iya karbe dukiyar amma in rashin lafiya ya kama shi to ba shi wa ba ya halatta gare shi karbe dukiyarsa don yana son ya amshe kenan ya bar shi tsiya tsiya wala huwa ta uha in kana amata in baiwa ce yace in ta in ya mutu ta zan iya yana iya takin ta kun gane don ko da ta haihu sai eh, ana shi ne aka maka Allah hmm. idan kamar ya bata mai da da iko yace ya fasa hmm? kamar ba ya bata masa da ya bata da gidan eh ba da mai ya fasa yana da iko yace ya fasa matukan da eh, abin wasiya ne ba shi ne kawai baya ba wala ya daura mota kata ila ajali amma in yace bayan wata uku na ke ya ya ɗauki wata baiwa ta ce ce bayan wata uku ke zambiya ko bayan wata shida ke zambiya to wannan bai iya takinta don yana yiwa ta yi ciki kamin ta haihu ta zambiya ta yi mai kayan ciki babu aure babu Ah, babu bauta ke amma a bisa kalmani hmm? a bisa kalmani in hmm, shi dai abin nan in dai abin hmm? matukar ya ce eh, ko ya mutu ko bai mutu ba ya ce in wata kaza ya tauta zan iya kenan ba za ta ke ta shi ne zuwa ga ajali kenan kun gane in ya mutu kamin lokaci ba ta zama ɗaya sai lokacin ya zo don nan ba wasiya ba ce tun da ya ce wata shida eh wata kaza ya yi ana saboda haka aikin tana nan ana ta samu haɗin lokacin da zan biya nan wato ko wata yana kusa ne ba za a karo daidaitin ba a'a wala ya biyu ha baya sayar da ita wala hu an yi sadima kuma ya samu shi bautar da ita ba ta shi sa ta yi aiki eh. aikin da za ta yi yana cikin gado har kamin ta zan biya Hmm. wala hu an yanta zai amala ha malam ya karu bil ajal kuma ya sa mai amsha dukiyar ta sai dai in ajali ya yi kusa ana ganin ya kama rashin lafiyar da zai mutu nan ba zai ya karbe dukiyar ta ba wa idza mata fal mudabbar min sulusihi in ya riga ya mutu bayan ya yi wasiya bayan ya ce wa ne in na mutu ya zama da to da ya mutu daga cikin sulusi ya zan dukiya ya zan da cikin sulusi wal muta ko ila ajalin min rashi bali amma wanda yace in wata kaza ya taho in ramadan ya kare ka zama da kamin ramadan ya kare ya mutu to wannan ko da shi ɗaya an gare shi ya zanta don nan ba wasiya ba ce yan tawa ce zuwa ga ajali sai dai kamin ajalin ya zo ana iya sa shi aiki kun gane? shi mudabbar ana iya ce an fasa amma mutakun ila ajalin ba a iya fasawa ko ya mutu ko bai mutu ba kan nan lokacin ya tawo kuma shi kenan ya zama da akwai daga cikin wanda zai iya cewa shi ya ga cewa ya da wannan hadasa babu abin nan girman ka bai sa ka kai kai hukunci don da kai da sauran koda jariri ne duk dai alƙali zai duba kakka zalunce su ka gani kyau ana ba da da eh, ai kima zuwa aikin da a ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza yana aiki kaza shi ne za a baka ko kuma ya aikin aikin wato a raba musu haka kawai za su ɗauki wannan an ko zai zanta eh? da wil eh, wil ta turawa ce wasiya ko ta musulmi ce <laughs> a'a wil kana iya ba hakkali amma wasiya sai wata shari'a ta yarda ka gani yanzu da Allah wal mukatabu abdu ma baki alaihi shay'un to daura fansa wato idan an ka daura bawa fansa ka biya kaza ka wato yana yiwa a rarraba masa nujumu ko wani wata ya biya kaza ko kowace shekara ya biya kaza da ya gama biya ya zama ɗa gaba ɗaya to matukar ko da an yi eh, abin nan fansa naira dubu ko wani abin nan ko wani wata ya biya naira ɗari ko ko abin nan to matukar dai wani abu ya yi saura bai biya ba to yana nan bawa kun gane da ya kasa biya gaba ɗaya shikenan sai ya koma bawa ko da an amshi wani abu shikenan ba a biya ah, na eh, kwarai wani kitaba su ja'izatun alama radihul abdu was sannan ita kuma fansa din nan ciniki ce tsakanin bawa da ubangijinsa nawa za ka bani in in yanta ka ina baka kaza har su yarda a cikin wani lokaci wato kowane wata ga abin da zan bayar sai sun yarda da juna nuna mal wato nujumu nujumu wato wata wata ko kuma mako mako biya da sun ka shirya installment shine munajjam kun gane ya ake ce installment da Hausa yanki yanki eh? kashi kashi amma kashi kashi ko babu ba ma'anar zamani ciki amma wannan munajjam ko installment ta nuna akwai ma'anar zamani ciki كان ولا إنسان إلى يوم الدين والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والشركة والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما wato sharika a yi kamfani da noma ya halatta shi ne sharka su jari wato a yi tarewa ga shuka ja'izatun ya halatta za ka hana tabbari a tun kuma in ya zan abin shukawa irin wato da gare su ne su gaba da suka tare irin wari da ma ba ta nan riba ta zan tsakanin su ما كانت الأرض لأحد الناس أتى اليوم النجداني والأمل الآخر جباب عيسي وفكرين إن عندي دا كراء قصر يا يدودي دا عيسي الحسر وفكرين دا عيسي ميدا بأخرى أما قوى يا كاوئين أي الأمل بينهما كل كما في جباب إذا في عيسي مبتر والأرض في ذا كراء قصر قصر سنك وكراء جباب عيسي نوما أو كان بينهما كل كما في جباب عيسي amma suka haɗa suka kowa kuma kawo in kun gani amma in kana dabar min adima in an ka samu ini daga guda ni inda adina daga ɗaya wa min inda al-akhir al sannan ganna da ƙasa wal amalu alayhi kun aiki yana akan sa ai alayhi ma ko akan su duka gaba ɗaya ne da nan masana a raba riba tsakanin su dan waje da halatta ba kun gane an ce da ya zan lauka an kula an ko lauka amma in insan albazar ni inda hadihuma yau ilmi daga guda shi ya kawo abin shuka wani inda al'asar la'alla guda kuma ya kawo ƙasa wal amadu alaihi shi wanda adda ƙasa kuma shi zai noma aw ma ko kuma su gaba ɗaya za su yi noma amma dai guda an da shuka eh, iri duka warihu da nan a raba riba tsakanin su lam su bai halatta ba domin kenan eh, shi shi wancan ya yi in ƙasa da abin da take fitarwa ah, mu da sharhinsa ah, أما آه، أما لو كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض غداد شوكا غداد إي والأمل عليه سنة أيكي أكن مي كسر أو عليهما ما أنفقه أقوي أيكي أكن ستاري وروه بينهما أما عربني بدبي لم يجوز واتو بحلت تبعه bayanu akhadha min al-mantuq wato abinda bayanin wannan kamar yadda an ka fahimta daga maganar mantuq wato maganar mai littafin أن الدبير في عليه يتميل عوده على صاحب الأرض بيتي أيتي أكانسا شيني كسر فيكون أحدهما أخرج البذر بس غوانا كمر لا تدين سياهد شوكا والآخر الغداء هدة مكسا والعمل سمع أيتي wato ya hidda kasa kuma ya hidda aiki shi adda aiki shi adda kasa wa hadhihi mas'ala wa hadhihi wannan shi a mas'ala guda ko wannan da shuka wannan da kasa kuma da aiki wa ya tamidu auduhu ala makharajil bazar yana yiwa kuma makharajil bazar yana yiwa lamiri ya kuma ga wanda ya hidda shuka kuma shi zai yi aiki shi wanda ya hidda iri kuma shi zai yi aiki فيكون أحدهما أخرج البدر وتكينا أيام في هذه بشوف الدين والعمل بأيش كبعدين والآخر الذي لا يهد أكاه وهذه مسألة وأن الإسلام مسألة الدين وقوله عليهما أو عليهما وتأيك أكان سوى بعدين أي العمل عليهما وتأيك هنا أكان سوى والمسألة بحالها وأن يهد كسا وأن يهد شوكا sannan aiki a kan shi a kare da adon abu guda da kasa wal'afar libarar guda da shuka abin na iri hadi mas'alatu wannan mas'ala guda ya mas'aloli uku ko ba haka ba ثم أشار إلى المسألة الرابعة المكملة للمسائل الجاية وسلم بان كان ذاك تقول مسألة بدا ولا يكتر الأمر ذا كن كراء كسا بدا واتو سو كسب ذاتا سبتي سو كراء ta. aw na bainahuma ko kuma kafar ta su ce aw kana li ahadihima wa yudihi al-akhar qira'a nasi ko kuma guda adda kafa gaba dai yace to rabin abin kai kira kira'in rabi wato kenan ni da kafa amma kai ka kira kira'in rabi kamar ni kenan na bada rabi ka bada rabi wal bazar min inda al-akhar ko ni inda wahid wato ili daga guda وعلى الاخر الامل قد اقوم هنا دعيك جاز يا حلتا اذا تقار بات قيمة ذلك ان قيمة رونا ايكي دونا يا يدي دي يا قوة يا قوة دي وعلى الجميلة اه انا قرآن باشية كرمتا don ka ƙara ilimi ya ilimi ya ya ya ya ba shi ƙura'ar mai karanta to karanta ta kan ce ka karanta sannan ka ji ga ƙur'ani ne za ka sauka yanke muna karatu abin mutum ɗari na karatu ne ko ba ka iske ni gida ka ka tambaye ni Allah ya sanya sai ran tambaye ko gaba kun ji kun ga ko abin da ma da bashi amsa ma sai wannan tambaye dan gaba kamar kar kuma ƙara da irin ta to mu ji bismillah malam bismillah ci gaba wata wannan shi ne sura ta hudu ta ce walau iktara yal da sun kira in kasa gaba ɗaya sun kira in kasa wal bazaru ni inda wahidin sannan shuka daga guda wa alal akhar al wannan da aiki jaza ya halatta idan ta ƙara da kimata zalika in ya zan kimar aiki ta yi daidai da kimar shuka kun gane ko to mu karanta shari'a eh. domin da wannan da iri wanda shi adda shuka duka eh to wancan aikin da yayi da abin nan kasa shi ya kira in kasa da abin da take fitarwa bai wani aiki ba ka gane zama da irin ya zama ya irin ya zama tsakani da su yi aiki gaba da aiki ka ga ba ya tsaya da da kira'in kasa ɗaya da abin da suke fitarwa ba ka gane eh, kullum abin da ba a so shi zan wato wani daga cikin su ya ke banta da in kasa ga abin da take fitarwa ka gane ya ga maka sangunan wannan ba an karbe ta haya ba ne akwai mai ita musamman mai ita yadda a haɗu a yi aiki shi ke sai wannan ya to a barin kawo iri sai ya kawo iri da ya kawo iri sai aka haɗu aka yi aikin a yi ya halatta a rama to idan ya zan abin nan kira'in kasar yanzu ta zan da kawo irin ya ya abin nan shi ya yi kira'in kasa da abin nan nashi da abin da take kirarwa don ni a kira'in da ya samu nashi rabon rabon kasa rabin rabin rabin abin nan a'a ba rabin aiki ba aiki a shi ya ba su aiki wata amma ya kira'i da rabin hatsin da ya kawo ko kuma rabin abin shuka a kirin mutum bai kai zunubin gonar ba ko bai kai ba amma da rabin na ayi kirarin kafa shi da aiki wancan da aiki ko amma abin na rabin rabin kira'i rabin kira'i a nuna kira'i da ya bayar na kafa a iri ya ba dukkan ya kira'i kafa da iri

لا يحل الدم طيب آه إمامي يتي إذا غزيمة ذلك ولا ينقض في ولا ولا ينقض في كراء لعل غير المامونة غير أن تروى هذا مسألة من والأمر والأمل مفهوم إذا لم تتقارب لا تجوز وهو كذلك تكون هذه المسألة هي المكملة للأربعة الممنوعة ya yi kirayin kasa da abin nan da shuka da iri kun san da kun wata inda ta halarta kawai sai inda yake su duka kowa in ya so ko guda da noma guda da ko abin nan guda da da kasa ko kuma su duka da aiki kasa duk da ba ɗaya ta su. Mutu gaba kun? ولا ينقض في كراء العدل غير مامونة قبل أن تروى yana yiwa mutum ya yi kira'in ƙasa don noma to in kaman ƙasar mu ne nan inda yake ruwan sama ake yi galibi wato za a sami ruwa babu laifi amma inda yake ruwa sai ya taho a ba ya kula da cikin ƙasa sannan a yi shuka to wannan ba a tabbatar da yin jira'i sai ruwan ya shiga kamar ƙasar masar sai nil ya kawo an bayar kowa ya sa to sannan ba ka in kana da ƙasar masar ka bayar da jira'i jira'i ya tabbata sun gane ko wai yana yi wa shekara min da ruwan da ruwa a cikin ƙasar cikin afirka da nan na ruwa la yunqadu ba a biya kadu ne bayan abin nan kadu fi kira al mamu na cin qawla an turwa ومن ابتاع تمرة في رؤوس الشجر فأجيها ببرد أو جراد أو جليد أو غيره فإن أجيها قدر قدر الثلث فأكثر ودع عن المشتري قدر ذلك من الثمن yau ga wani ciniki shina yi wa mutum bayan itacen gona ƴaƴan itacen gona sun nina sun fara nina mutum ya sai ƴaƴan itacen ba gonan ba ƴaƴan itacen kawai amma gabanin su fara nina to abin nan ba zai ba ya halatta a sayar da ita sai sun fara nina ko da ita guda ne daga cikin itace da yawa aka ga yadda yan nina yana halatta mutum ya tauye sai gona kun gane ko to a wannan kuma idan mutum ya sa tunda bata ne duka ba zai dakata to yana yi wa wata abin nan kaminta ne na wani hadari ya taho kayan itacen su baci kun gane ko to nan za a rage mutum ko ba za a rage mutum ba shine wannan shine waman ibta a tamaratan wanda ya sai 'ya'yan itace shi rukusu shijar kan itacen su uji bi bardan sai aka bata ƴaƴan itacen nan da saboda uh, abin nan kankara an yi sanyi da yawa saboda ka ƴaƴan itacen suka ɓaci au jaradin ko fara ta ta bata au jalidin ko kuma abin nan uh, jalid da da bard kusan ma'ana guda amma jalid ya yi ƙarfi wato abin nan ruwa mai abin nan da ƙararre ta waya abin nan au gairihi ko sa to fa in ujiya kadar sulsi in ya dan dai bisa uku na na abin ya ɓaci wato in an kasa 'ya'yan itace kashi guda ya ɓaci fa aka tarko abin da ya fi ɗaya bisa uku godiya an mushtari kada da zalika min saman to sai a komo a kayar ma mai saya wato gwargwadon abin da ya faɗi in ya saya naira abin nan ɗari uku wato ɗari ya faɗi kenan an raba an raba hasara kenan kun gane ko وما نقص عن عن الثلث فمن الممتع اما ان يا ذا ابين da ya ɓaci bai kai ɗaya bisa uku ba to hasara ɗaya ce gare shi ko shi ne eh shi ne sai da hasara ɗaya ne gare shi kun fahimta ko wala ja'ihata fi zari'i wala fi mashriya ba da an bisa in ya zan shuka ce wanda yake kai in ka saya kai za ka ci gaba da bada ruwa ko kuma domin abin shuka don an yi ciniki sanannan da za ta abin nan to mutum bai ɗebe ba an sayar masa sai an sannan bayan haka na abu ya to ya ɓaci da wani abin shi dai ya hasara kun gane gora ne na noma an gero ka to ka sai gero shi kenan baka ɗebe ba an sai to ya abin nan ya ɓaci eh, ko wuta ta to ta ƙone shi kenan kada ya da don yana yiwa kaɗe ɗebe ba kaɗe ɗebe ba ka gane a ko ba su kanci abin nan yana yiwa kasa ya kamin ka abin nan domin eh, ah, li'annahu la yubahu illa ba da yusi ba a sayar da shi sai ya bushe to ya bushe kasa ya kana ya ɗebewa kan ki ɗebewa hauta ta kone shi wa kusa cikin kenan

in ya sayarwa ana iya sayarwa amma idan ya fara na tun bai na ba wani ruwa ya tawo bata shi akwai zai ana kula da shi amma wanda yake ya bushe an ka sayar ko in mai tsaye a halaka ta zo gare shi shi ke shi asara لأنه لا يباع إلا بعد لأن تأثير البعض ليس محل تبريد من المشتري فلا جائحة akwai أبناء ينا يوائن بدو in وينا salahi a tawo yana yi wa شريف وانده شفادي gobe ga kamar hukuncin in za ka in ka saya bisa ga ka yanke ka ba eh, jakunan ka su ci ya halatta kuma idan ka sai gonan duka bayan wato shuka ta fito amma ta ta fito ana ganin ta ga ido in ka sai gonan to shi wanda ya sayar ma shi adda haɗin sai in ka ce har da su musaya ka gane ko shuka ciki eh, to tun da ya zan kasa ya hadda shukar eh, shi ke ya zan naka ba don wani ka gane ko ba a sayar da shuka ita ɗaya sai ka da sharaɗin ɗebewa yanzu sai dai in ya zan da ƙasar gaba ɗaya mun yi shi baya ko? Eh. ba da zari ciniki ake saya hmm? nuna san majiya baya baya halatta sai fa in ya zan ka sai gonan duka ina da yiwu wala shi ba shi ba da an bisa sannan kimar haka nan abin da ya bushe na 'ya'yan itace bayan ya bushe an ka saya to in ya zan wani abu ya to ya bata shi wato shi wanda ya saya da hasara domin yana yiwa ya ɗebe kun ne wannan wato da ujaihatul buqul wa in qallat to idan mutum ya sai abin nan buqul abubuwan da ake ci ganye kamar mutum ya sai albasa mutum ya sai albasa wadda yake za a ci gaba ita zai ci gaba da ban ruwa to wannan in ya bari har wani abu ya ɓaci to wannan ko da ya asa ɗaya bisa uku za a rage domin galibi ɓannarta ba ga ruwa ya ga ba ga abin nan daga ban ruwa yake kun gane wa qila la yudu ila qadar sulusi kuma an kace ba a kayar wasa gargadon sulusi mu karanta sharhin shi mu gani ثم أكبر جوائه بل بل آتو شي كنا يا كان وني أبنا كن غاني wannan eh ne mabin kusa kasa ba shi ne bukulu ba abinda da wanda yake ganyen sa abin na shi ne shi ake ci wal baqal abin na ma wal baqal an wal wal haqal ma wal baqal wal hadd alladhi yumtaru laysa bi farfadin mu'lan dadi ganye abinda ake ci ganye kamar su alayya ko su wane ne shi ne abin eh هي بقال tsawon tsawon ganyen a'a muka jabal Allah kamar jabar wannan ba bakal ba ne mu ci gaba ko? kamar wani suka fasara mana kowane abin da suke kuka a babu yanzu sai muka fahimci su ta hanyar wa'annan ganye-ganye ya zan koma wa in zan sai ina zan gane ah, ba ka gane ba to in sun mutu wa tun da ka gane to sai ga wani abu da ake cewa a raya asalinsa bai halatta ba amma lalura tana halatta shi har dai ga ƙauyawa shi ne kamar misalin ka tashi ka sai eh, eh, abin nan garin ɗan uwanka kenan yana son ya baka wani abu sai ya sai ga gonan sa ce na baka waɗannan ƴaƴan itacen wannan ice bana hadari hadari ba ka da hankali hadari ne ku tsaya ku tsaya da wala ta za ka ta hadari na halatta a yi kiran sallah gabanin lokaci a ni ba na yi don a yi sallah kuma da har ne wannan wani bai gawo ganin yara da haka ga ba an ce yaro kuma ra mana jama'a a jale shi kada ka kada ka rubiya ya wannan na tambaya cewa ko yana halarta halatta mutum ya sa wa ɗansa suna ayatullah la abin nan cikin ya sunna ya ce duk abin da yake akwai yabon kai ciki makarushi ne mutum ya suna da shi ka gane ko eh. Eh, kamar abin nan kamar muhiddin wa abin nan eh, eh nuruddin ka na sa tun ban san hukunci ba ko <laughs> balle ko balle abin nan ayatul kaga akwai yabon kai to la tu taku an ko a a'lam bi man ittaka sai kuma mai wannan na cewa su suna da wani limami ne to amma sai limamin ya ce musu bai yadda wani ya tashi ya wa'azi a cikin masallacin ba ba tare da izininsa ba alhali shi kuma baya yin wa'azin to ko me ya kamata da su yi da shi da shi a nan to abin da ya kamata a yi kwamitin masallaci don su tsora gudanar da abubuwa yadda ya kamata domin an bar abu ga hannun mutum guda to nan ne fada ke samuwa amma in ya zama mutane ne da yawa kaga sai su su shirya abin da ke yarda da kowa suna tsoron tsoron wa <laughs> a yau ban da liman kwarai ba kenan hmm. shari'a tilas ne a yi kamar yadda Allah ya ce hmm. shi kuma mai wannan na cewa mutum ne su ta haihu misali ran ne amma saboda kuran fahimta sai aka rada yaron suna ranar ranar talata kuma aka yanka rago ranar to nan ko yayi yanka da dare an ka yanka an ka yi ran litinin eh. an ka haihu eh. sannan ba yi ran litinin ba eh, to sun ci nama <laughs> ba yi hakika ba eh domin a lokacin sa yinin nan kawai kamar mutum ya yi layya bayan kwanuka uku sun wuce ya ci nama ya ci nama <laughs> eh ba ba a sake ba shi kenan hmm, wannan na neman fassara <laughs> تؤمن بالله ورسوله وتعذروه وتوكروه وتسدوا بكرة وأصيلا وأنا بعمل تكن أدنى بان تكن سورة لدنا في إيماني دع الله دا من فنصا بأنه ما أدنى ku girmama ko ku taimake shi ku taimake Allah ko ku taimake annabi wato ku shi wato ku sannan ku yi tasbihi ga Allah kawai zai koma wa asila safe da mare mai jarida dawo ta salati ai bayar da kan ko da rediyon a wato mai cewa bai halatta ba wato yana dibin wato cewa da ya masu wurin mutahharun ba mai taba su sai sai sai abin sai mai tsarki to idan abin kun diba wato ina la qur'anun karim fi kitabin makanun la hu illa mutahharun ba haka tartibin ayoyin uku suke ba wato abin nan shi qur'ani in wato shi wannan littafi qur'ani ne wanda yake mai daraja fi kitabin makanun sannan cikin littafi wanda a koyayye wata tsararre shi ne lafil mafi la ya masu ila mutahharun ba mai shafar sa sai masu tsarki lamiri ba ne ne abba a ba mai shafar sa ga al'adar larabawa idan ka yi magana ka ce da amuru na doke shi sai duka ta komo ga amuru zaidu da amuru na doke shi in ba zai da kuma ba amur ba ba ba shi ya jinkirta gane bisa ga wannan la ya nasu illa mutahharun hu ya komo ga kitabun makalli eh ya komo ga rabul mafus ba mai shawar shi sai da sarki mala'iku la yasuna Allah ma amara wa yaquluna ma yunar bisa ga wannan fassara kowa na taba qur'ani ko kafiri بسم الله فسرة تبيو لا يمسه إلا المطهرون ba mai shafarsa sai masu tsarki mutum ya komo da qur'ani cewa ne mutaharu qur'ani ya ce inna mal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al haram kafirai gasa ne kada su kusanci masjid al haram saboda haka wato washe duk musulmi wanda ya musulunta ya yi tsarki yana da alwala ko bai da alwala yana da kashi ga jiki ko babu hmm? bisa ga wannan fassara wato kowa da komai hali kenan za ta ba komai jana ba zai ba kun gane la ya masu illa mutahharun akwai abin fihi rijalun la la tusalli ala لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق تقوم فيه فيه رجال يحبون an ce wato abin nan masallacin barar kada annabi shi kusance shi wato sai masallacin da an ka aza akan tsoron Allah fihi rijalun yuhibbuna yatafahu wato masallacin kuba ciki akwai mutane waɗanda ke kullum suna son su yi aiki su ne an tambayi mutanen ku ba wani irin tsarki ne kuke yi wanda Allah ya ku da shi sun kace mun ka mun kashi mun ka karce muna kama ruwa saboda haka wannan fassara ta nuna kenan ko duk wanda bai da kashi ga jiki yana tabawa bai da kabanta a ko kuma la ta karabu salata wa antum sukara hata ta adamu ma taquluna la junuban illa abidi sabina hatta ta gafasilu in kuntum junuban fattahalu kuma abin nan wannan ya nuna kenan mai janaba bai da tsarki kada kusanci wurin sallah kuma mai haila ita kuma abin nan kada kusanci masu haila fil da hatta ya tafi na faida ta tafar na fatu wani mai hata mara da mace in tana haila ba ta tsarki sai ta tsarki kuma ta yi wanka fatu wani mai hata mara da sannan ku sadu da su inda Allah ya umarce ku ashe kenan da mai haila da mai janaba hukuncin su guda ba su da tsarki sai su yi tsarki haka ne ko ba haka ba bisa ga wannan kenan wanda bai da alwala yana iya yana iya tabawa kun gane ku na ƙarshe shi ne idan kun fi ila salatu wa gaslu wujuhakum wa aydakum ila maraki wa sawu rusukum wa adbilakum ila ka'bayn wato tsarki wanda yake karanci wanda yake wanda yake kunci kenan mai iya tashi ce Allahu akbar wanda yake na da alwala to kullun in akwai khilafa irin wannan malikiya na ɗaukar wadda babu shakka don don don tsira sun gane ku ah, to cikin biyar ɗin nan babu wadda ta halatta a sa'ar qur'ani cikin hotel hmm? ta ya rikici bayan haka nan hotel ɗin nan abin nan ba abin nan state na Kaduna adda shi ba mahi yawan mutanen da a ciki ba musulmi ba ne eh? to abin nan yanzu don abin nan don kahiri zai zai sai dawa ko ko mai mai mai ana giya da dawa sai kace ba kai dawa kasuwa don sayarwa don ba a sayar ta giya kuma masu aikin hotel din nan ba musulmi ba ne su ne ma sun ka nemi a kawo musu qur'anai abin nan mun shi su musulunci mun shi su suna girmama qur'ani to abin nan wannan eh, responsibility nasu ne sannan bayan haka nan gidan ɗakin da ake shan giya ce an ce ba a nan hmm? an a nan eh, eh, gidajen mutane babu ba su da na ciki da zama da shan giya wasu ƙanani barai <laughs> da ma a cikin to bayan haka na kuma abin nan qur'ani in ya zanzalla qur'ani ne ba a tabawa bisa ga abin nan eh, fassara wadda ta karshe in ya zanzalla qur'ani amma an hada shi da wani abu ya zan cikin tafsiri ko cikin wani abin nan kenan ya zan ba qur'ani ba ko ana tabawa kun gane ko to yanzu kuma manyan mutanen da ke sauka can ba mu kiran su zuwa ga addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan rubuta kada zuwa ga sarakuna ya sa ayoyin qur'ani ya alkita bi ta'ala ila kalimatu sa'an bayna wa bayna Allah na abudu illa wala mushrika bihi wa la takida ba na dana wa min dunillah fa in ta da kullu shabiya na musulmi ya aika musu an ce ba daidai ba ga bayan hakan ga abubuwa mutane musulmi na yi wanda ake cewa na kafirci don ba a magana a su a jara su kenan su ba suka fi kawai eh, wannan yana da kyau a duniya su waɗannan sun daɗe suna roƙo sun da ke jama'a ba mu da mun kai abin har a suka roƙi abiyola abiyola ce zan kawo muku

haraya na nan ta ban da itace wadan ɗan abin nan shi kawar da ta abin nan ba ta tsara tunani sai araya araya wato abin da ake ce ma raya galibi wannan ga larabawa yake ba gare mu ba yana wa wani ya tafi zuwa ga wani abokinsa ko wani dan uwansa ah, maimakon ya ɗauko wani abu ya bashi sai ya tafi ga gonansa ya ce waɗannan da binnai na ba ka ‘ya'yansu na bana kun gane to yan an baka ‘ya'yan itace wata kenan kai za ka shigo kana gyaran su har su nina ko ba haka ba ah, ko kuma har su ƙare ah, ka taho ka biyu wannan kuma a zai wahal da mai gona kullum wani bako ya shigo cikin ai gona kamar gida yake kamar yadda ba ka son a shiga gidanka haka ba ka son a shiga ka ko da yaushe to nan ya halatta shi wanda ya ba da wannan kyauta ya sayi ɗa'in itacen nan ko da yake ba su nina ba ko kuma ba su ba bayyana ba sosai da cewa za su yi kwando kaza to shi kenan na saye su haka nan ah, radda ni ɗaya da gona na ni yanke abin ƴaƴan itacen wato ka tawo in baka kwando ka za matsayin shi eh shi ne ba da kyauta kare kenan abubuwan da a cikin wannan waɗanda yake ba su da kyawo suna da yawa na farko ka yi kyauta ka koma ka saye ta kun gaba da kyau na biyu ka sai ‘ya'yan itace waɗanda yake ba su nuna ba ba ko gansu ba kan da kirdado sannan kuma ɗanyu ne ka saye su da busashi sannan kuma ba yanzu za ka biya ba ko ba yanzu za ka ɗebe ba ka sai abin da yake ila ajalin kuma da abin da ka ga ta amiro ne da ta abin nan wa man ara samara da khalatin wanda ya ya ba da kyautar wato ‘ya'yan itacen da binnai abin nan lirajulin min jinanihi ga wani mutum daga gonansa fala ba ta an yashtari ha idan azhar bi sharsiha wato babu laifi wato ya saye su lokacin da sun kai abin nan sun yi baki wato kenan ba su na ba sun dai fara abin nan sun yi hirsi bishir su hada kirdado suna kwando kaza tamran kuma ya ce in sun zan dabino sun za su zan busasshen dabino za su yi kwando kaza yuqihi zalika zai ba shi wannan inda aljazal lokacin da dabino yanne na dubba ba daya yanke in kana fiya kamsatu ausukin ta kuma da sharadin kada shi zan yana da yawa wato ausuki biyar wato abinda zai isa zakka ko abinda ya kasa kun gane ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسك باي هلتا أسي أبن دي في أوسك بيبير إلا بالعين سيئنا زند كدين والأرض فوقنا لوسك